karfe bakwai agogon najeriya nijar kamaru da chadi shida kenan agogon gmt da ghana Sashen hausa na radio france international ke magana kan mitoci 22 da 25 ahmad abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An kama hanyar kawo ƙarshen takaddamar shata kan iyakokin Najeriya da Kamaru bayan shafe shekaru 22 ana tattaunawa a kai. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya janye shirin ƙarin haraji da ya haifar da zanga-zanga tare da rasa rayuka, yayin da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar ta bukaci gudanar da bincike. Faransa ta sanar da rusa dukkanin ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau da na kishin Islama a ƙasar gabanin zaɓen majalisar dokoki da ke tafe. To ga labaran bi da bi. Bayan shafe shekaru 22 ana tattaunawa game da batun shata kan iyakar Najeriya da Kamaru, wadda ta taso daga tafkin Chade har zuwa tsibirin Bakasi mai tsawon kilomita 2,100. A jiya Laraba a yawun da babban birnin ƙasar an shirya karɓar wani taro na musamman da hukumar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wanda ke fatan warware wato karkarewa a wannan Alhamis. abdulkadir Kiyawa na dauke da karin bayani taron da aka faro jiya laraba karkashin jagorancin wakili na musamman ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da sahel leonardo santos simao na da nufin yin nazari akan aikin shata iyakar da kuma yadda za a taimakawa al'ummar da aikin zai biyo ta wuraren su. Ministocin Kamaru da Najeriya Michael Zowa da Abdullatif Fabemi ne ke jagorantar wakilan ƙasashen biyu. Tun a watan Nuwambar 2001 ne aka kafa wannan hukuma ta haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Kamaru, wadda sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a wancan lokaci, kofiya nan ya assasa bisa buƙatar shugabannin ƙasashen biyu, wato Paul Biya da Olusegun Obasanjo. Aikin wannan hukuma da shi ne tabbatar da an yi biyayya ga hukuncin da kotun duniya ta yanke na ranar goma ga watan Oktobar 2002 akan takaddamar da ta taso tsakanin ƙasashen shan biyu game da mallakin iyakar wadda a shekarar 2008 najeriya ta mayar wa kamaru a hukumance a Najeriya matatar man dangote ta ce aiki na tafiya kamar yadda aka saba bayan gobarar da ta tashi a masana'antar da ke tace ganga 650 kowace rana mai magana da yawon kamfanin dangote anthony cinjina ya ce sun shawo kan gobarar nan take ba tare da yin wani barna sosai ba ko jikkata mutane balle ma mutuwa sai dai bai bayyana musabbabin tashin gobarar a matatar da attajirin afirka aliko dangote ya gina akan kuɗi dala biliyan 20 ba ta hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a najeriya ndla ta sanar da gagarumin ci gaba da ta samu a yaƙin da take yi cikin shekaru uku a ƙasar inda ta kama masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi har dubu hamsin da biyu da ɗari tara da ɗaya ciki har da manyan masu faɗa a jiya harkar ƙwayoyi 48 shugaban hukumar brigadier janaral mohammed buba marwa mai ritaya ne ya bayyana waɗannan alƙaluma a ranar laraba yayin jawabi da ya gabatar wajen bikin ranar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta majalisar ɗinkin duniya a fadar shugaban ƙasa da ke abuja inda ya ce sun yi nasarar zarta wato an zartawa sama da mutane dubu tara hukunci daga cikin waɗanda aka kama baya ga kama fiye da kilogiram miliyan bakwai da 7,600 na haramtattun kwayoyi da suka hada da hodar iblis tabar wiwi da dai sauransu al'amuran tsaro na ci gaba da tabarbarewa a wasu sassa na jamhuriyar nijar duk da matakai da gwamnatin mulkin sojin kasar ke cewa tana ɗauka don magance matsalar a ƙasa da mako guda akalla jami'an tsaron ƙasar 22 ne suka mutu a hare-hare da 'yan bindiga suka kai a yankunan yammaci da arewaci ko kuwa arewa maso gabashin ƙasar Ga rahoton Umar Sani a kai. Yankin arewa maso gabashin kasar inda a baya ake alfahari da dawowar kware-kware zaman lafiya shi kansa bai tsira daga harhara hara 'yan bindiga ba. sace kan toma gunduma bilma da masu masa rakiya da 'yan bindiga suka yi ran 21 ga wannan watan ya nuna karara yadda lamarin tsaro ke ci gaba ta barbarewa a wannan yankin malam umar wani mazamanin bilma ya shaida yadda jama'a ke rayuwa cikin zulumi akwai wanda suna ji tsoron su ne tun mata mata na maza mata kamar wanda suna ji tsoron ma wannan yanzu in ka ji tsoron ma ba wanda zaka ta gora kai dangana ma a yankin talaberi mai fama da matsalolin tsaro ma'aikatar tsaron kasar ta sanar da kisan mutum 21 waɗanda suka hada da sojoji 20 da wani farar guda a wani sabon harin da gungun 'yan bindiga ya kai ranar 25 ga wannan watan a yankin da ke kan iyakar ƙasashe uku da suka kunshi kawancin IS. ganin yadda har-haren bindigar ke daɗa ƙaruwa nan da can, Alhaji Dauda Tankama mai sharhi kan al'amuran tsaro ya baiwa gwamnatin shawara. Komi yana ya faruwa nan jan ga irin yanayin da muke ciki. Don haka shawarar ke gare mu a ƙara ɗaukar matakan tsaro kuma a ƙara ƙarfafa hudda wanda ya amince da mu yi hudda soji da soji a samu kayan aiki na zamani wanda za mu kwantarola kin ƙasar mu gaba da baya gusum da arewa. A farkon wannan watan ne gwamnatin mulkin sojin ta fitar da sanarwar ɗaukar sabbin sojoji a cikin rundunar na tsaron kasar domin magance duk wata barazana da ka iya bullowa. An gaida Umar Sani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar tarzoma da ta biyo bayan zanga-zangar nuna adawa da dokar tsoron haraji da gwamnatin ƙasar ke shirin aiwatarwa ya kai 23. dubban mutane ne suka fita zanga-zanga a kalla birane 60 na ƙasar kenya don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnatin shugaba william ruto na bijirowa da sabon tsarin haraji inda wato a birnin nairobi masu zanga-zangar suka nemi kutsawa cikin ginin majalisar dokoki lamarin da ya janyo asarar rayuka tuni shugaban kasar ya janye daga wannan ikirari hakan ya samu hukumar kare hakkin ɗan adam na ƙasar ke neman abi bahasin waɗannan kashe-kashe da aka yi david molombe shine kuma daraktan hukumar A yau an tunatar da mu mugun zamani mai bakin duhu da Kenya ta taɓa fuskanta a baya, kuma mun taɓa kasancewa a cikin wannan hali a da. A yau shugaban Kenya William Ruto ya zama wanda zai kara kansa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya saboda laifukan take hakkin bil'adama da suka auku a ƙasar a jiya. Mr. Ruto ya tsara kuma ya aiwatar da kisan kare dangi akan masu zanga-zangar lumana. 'Yan sanda sun harbi masu zanga-zanga da ba su dauke da makamai a wajen majalisar dokokin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa 'yan sanda sun bindige dimbin mutane a cikin dare ko bayan da aka karkara zanga-zangar wannan alhaki ya rataya ne akan ruto ko da yake bai fito kan titi ba ba zai iya tserewa wannan zargi ba kalamun david molombe tsohon babban hafsan sojin gini kanar sabiba kulibali ya mutu a inda ake tsare da shi kwanaki goma sha biyu bayan da kotun soja konakuri ta yanke masa hukuncin daurin shekaru biyar a kurkuku kan bindiga ba bisa ka'ida ba yammacin talata wato kwanaki uku bayan mutuwarsa ne masu gabatar da kara a kotun soji ta conakry suka sanar da mutuwar sadiba kulibali ministan cikin gidan faransa general darmanin ya bayar da umarnin rusa dukkanin kungiyoyin ra'ayin rikau da kuma na masu kishin addinin islama a fadin kasar matakin ya zo ne kwanaki kafin gudanar da zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin kasar wanda mai yiwuwa jam'iyyar 'yan ra'ayin rikau ta iran ta samu rinjaye nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani Wasu dai na kallon matakin gwamnatin Faransar a matsayin dabara ko shirin shugaba Emmanuel Macron na dakile tasirin jam'iyyu da sauran masu ra'ayoyi na rikau da kuma masu sassauci ta yadda ko dai su mika kai bori ya hau ga tsarin tafiyarsa ko kuma dole ke ɗata mai in ko taƙi ta sha matsa. kafin karbe rinjaye a zauren majalisar dokokin faransa jam'iyya ko kawancen jam'iyyu na buƙatar lashe kujeru 289 daga cikin jimillar 577 da ake da su nasarar da wani sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka wallafa a jiya laraba ya nuna cewar jam'iyyar national rally mai ra'ayin riƙau ta kama hanyar samu domin kuwa tana kan gaba wajen samun karbuwa a faransa da kashi 36 cikin 100 biye a matsayi na biyu kuma jam'iyyar new popular front ce ta masu sassaucin ra'ayi wadda ke da goyon bayan kashi 28.5 na al'ummar faransa yayin da masu ra'ayin siyasar shugaba emmanuel macron mai ra'ayin tsaka-tsaki ke matsayi na uku da kashi 21 cikin 100 Babban jami'in ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA wato Martin Griffins ya nuna matukar damuwarsa kan yiwuwar yaduwar yakin Gaza zuwa fadin yankin. Griffins wanda ya zanta da manema labarai a Geneva ranar Laraba ya ce abin damuwa ne game da yiwuwar ƙarin bala'i da mace-mace da abubuwa da ke faruwa a yammacin kogin Jordan da kuma barazanar barkewar tashin hankali a Lebanon. Bakwai ne da minti goma. lokaci ne kuma na labarin wasanni kai tsaye muna tare da abdulkadir haladu kiyawa balan Ahmad barka da safiya. Madalla jamuje. To bari mu fara daga nahiyar Turai kuma da sakamakon wasannin jiya Laraba na gasar ta nahiyar turai wato euro 2024 eh. eh, an tashi wasa tsakanin tawagar slovakia da romania ɗaya da ɗaya mm. yayin da ukraine da belgium su ma suka tashi kunnen doki kowa na nema mm. akwai wasan da georgia ta lallasa portugal da ci biyu da nema da kuma wasan da tawagar czech ta yi rashin nasara a hannun turkiya da ci ɗaya da biyu waɗannan wasanni su ne suka kawo ƙarshen wasannin rukuni inda ya zuwa yanzu ƙasashe goma sha shida da suka rage a gasar kowace ta san abokiyar karawarta na zagayen kwab ɗaya hmm. inda sifaniya za ta kece reni da georgia yayin da tawagar jamus mai masaukin baki kuwa za ta barje gumi da tawagar denmark sai portugal da slovakia hmm. ahmad faransa kuwa za ta fafata da tawagar belgium daidai lokacin da romania za ta kece reni da tawagar netherlands akwai wasa tsakanin austria da turkiya ingila kuwa da slovakia sai kuma switzerland da za ta kece reni da mai rike da kofin wato tawagar wato italiya wadda ta lashe wato gasar a 2020 a kasar ingila magoya bayan ingila sun yi wa 'yan wasanta ihu sakamakon abin da suka kira da rashin takarwar gani a gasar ta euro 2024 hmm. tawagar ta ingila da ta kai a wadda ta kammala wasannin rukuni a saman teburin rukunin ca tun a ranar talatar da ta gabata da maki biyar a gaba ɗaya wasanni uku da suka yi magoya bayan da yi sun yi ta yi mata ihu har ma da jifan wato mai horas da ita wato gareth southgate mai eh, wanda bayan da ya yi canjaras da slovakia kowa na nema mm. sai dai kuma southgate ya ce ya fahimci dalilin da ya sa magoya bayan ke nuna bacin rai da sakamakon wasanninsu wadda nan gaba zai bayyana. Mm. ingila dai wasa ɗaya ta ci cikin wasanni ukun wadda ta doke sabiya da ci ɗaya da nema sai kuma kunnen doki babu ci tsakaninta da slovakia kowace na nema mm. da kuma can jaras ɗaya da ɗaya da ƙasar denmark duk da wannan yanayi dai ita tawagar ta ingila yanzu haka ita ma tana cikin 'yan zagaye na sha shida kuma za ta kicire ni ne da kasar solibakiya akwai kungiyoyi da dama da ake zaton za su nuna bajinta sosai amma dai sun samu hayewa ne ka san dama bahaushe ya ce ana zaton wuta a makera wani lokacin sai a ganta a masaka to muna godiya abdulkadir ina godiya To Amurka ta yi gargaɗi cewa bayan ficewar dakarunta daga jamhuriyar Nijar a tsakiyar watan Satumbar wannan shekara akwai yiwuwar za a fuskanci tarin matsaloli a ƙasashen yammacin Afirka. Domin jin yadda masana ke kallon wannan gargaɗi na Amurka Umar Sani ya tattauna da Malam Sunusi Muhammad masani kan lamura da suka shafi tsaro a jamhuriyar Nijar ga kuma zantawarsu. wannan hurti na kwamandodin sojoji na ƙasa amurka ko ma irin hurti da ya kama da haka na duk wasu kwamandodi na ƙasashen da suka yi zama a cikin ƙasashenmu na yankin sahel wanda suke ganin cewa don sun janye daga cikin ƙasashenmu harkar tsaro za ta gurɓace za mu shiga cikin halin kaka nake yi wannan zancen banza ne zance ne wanda bayyana da kai bayyana da kafa duk mutum mai hankali wanda yake nazarin eh, harkar tsaro yake kula da al'amuran da suke zuwa suna zawa game da kwanciyar hankali da tsaro ya san zancen banza ne saboda shekara aro-aro suke cikin wannan yanki suke ikirarin za su kama a yaƙi da ta'addanci a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya bayan shekara da dama abin da muka gane wannan ikilari da suke ikirari ne na banza harkar ta'addanci da rashin tsaro bayan ƙara ƙamari da lalace da gurɓata ba abin da take. To tukuna ku yaya kuke kallon wannan gargaɗin kanshi ma? Irin wannan maganganu na banza da ba su da kai ba su da ƙafa ƙasashen mu sun fasa surararsu. Masu nema su ɓata lokacinsu bisa kan wannan maganganu na cewa don wannan ƙasashen sun bar cikin ƙasashenmu ta'addanci zai ƙara ƙamari duka wannan zance ne wanda babu mai suraren shi zancen banza ne sun zauna ba mu gaba wadda suka tsinana mana kenan ba wani abu ne da muke ɓata lokaci bisa kan shi mai hudda mu muke yi su je su yi mai hudda su. to kamar shi za a iya cewa daman amurkar ta yi wani abin a zo a gani ne ta yadda idan ta fice zai zama wani gurbi ko kuma wasu matsaloli ga waɗannan ƙasashen? Ko ƙasar Amurka ko ƙasar Horashi duk ƙasar da ta bar ƙasashenmu banda alheri wannan abin ba abin da zai aihuwa mana. Babu wani abin da suka yi a cikin ƙasashenmu na a zo a gani game da yaƙi da ta'addanci da ta da zamna tsaye wanda zai sa a tuna baya banda mummunan tarihi babu abin da suka bari a cikin ƙasashenmu ba su bar mu ba marayu sun bar mu mun haɗa kanmu mun haɗa ƙarhi da ƙarhi a matsayinmu na ƙasashe wanda suke tsaye bisa kahuwansu kuma wanda suke da gurin su shayo kan matsalar da ta dame su ita ce wannan matsala. Eh, to a ƙarshe Malam Sanusi ya yi kamata su waɗannan ƙasashen da ake zance a kai su karɓi wannan gargaɗin da Amurka ta yi. A yau da yadda ake ciki cikin ƙasashen mu na yankin Sahel babu wata ƙasa da take aiki da wata shawara ko wani galgadi ko wani hannunka mai sanda da ƙasar amurka ko ƙasar faranshi ko wata ƙasa ta haɗin gwiwar turai da za ta bata tunda an yi walƙiya kowa ya ga kowa duniya yau ta gane ƙasashenmu sun gane da wa'innan mutane ne wanda jamansu da suke ba zama ba ne na su kama mana mai yaƙi da ta'addanci mu shayo kan wannan matsala zama ne na araɓu da shabara a halbukar sana kuma mun gane mun raba kaya da su kuma mun ɗauki hanya mai hudda mu. To Sanusu Muhammad